rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin bayani kan wata mummunan gobara da ta tashi kusa ga kamfanin LMA Petrochemical a birnin Fatakwal a baya-bayan nan. Rundunar dai ta 'yan sanda ta ce wata babbar motar tanka da ke ɗauke da mai ita ce ta yi haɗari a tsokin al'ummomin na jihar ta Rivers inda kuma nan take mai ya malala inda aka tabbatar da mutuwa tare kuma da jikkata mutane da dama akalla motoci saba'in ne suka kone kurmumus dsp grace orangi koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar taribas kuma na tuntube ta ta wayar salula That was what hmm. the Tana cewa ne akalla mutane hudu ne suka halaka kuma wasu da dama suka samu raunuka sakamakon wani tafo mu gama da motoci biyu suka yi kuma nan take wuta ta tashi inda mai ya malala tuni dai waɗanda suka jikkata muka garzaya da su zuwa asibitoci daban-daban na birnin Fatakwal haka kuma kawo yanzu al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a inda lamarin ya faru kuma zuwa yanzu jami'an jami'anmu na ci gaba da kai komo domin tabbatar da komai na tafiya yadda ya kamata. Uh, Shi ma wani ganau da ke da alaka da wata da ta rasa ranta ya ce. The issue is very painful. and we are not praying for this. And next time we are advising government to be respond in time. Yana cewa ne sunana Daniel muna cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan lamarin da ya faru dama motoci ne guda biyu suka yi tafo mu gama kuma gaskiya muna cikin rashin jin daɗi sakamakon abin da ya faru kuma wani abin takaici shine wata mata ta rasa ransa da take cikin wata karamar mota siyana wannan dai hadari na tireloli biyu shine ya janyo hasarar rayuwa rayuka da ɗimbin dukiyoyi bayanai dai na nuna cewa waɗanda suka mutu sun haura kirarin jami'an tsaro na cewa mutum kuɗi ne suka halaka alhaji ɗanladi zaria shine shugaban ƙungiyar masu manyan motoci da ke dakon kaya na kamfanin na indroma a jihar taribas ya ce to alal hakika dai abin da ya faru bai yi daɗi ba saboda wata tanka ta ɗauko mai daga refinery kan hanyar ta na tafiya a nan daidai inda roma tankan nan ta lalace to kasan direbobin mu da rashin hakuri eh, suka zo wani mai kifa yana kokarin ya wuce da sauri saboda ya biya bukatan shi ya zo ya gogi wannan tankan. Tankan nan ta samu matsala tanki ya fashe mai ya dinga zuba kadan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kadan da la'asar ɗin nan yana ta gangara yana gangarawa. To muƙaddari cikin dare kawai inda man ne ya gangara yana so kawai sai wuta ya tashi sai biyo wannan harcen mai da ya gangaro ya gangaro ya zo har inda motocin nake kuma Allah ya kaddara akan titi na zuwa inda Roma ana gyaran hanya masu gyaran hanyar nan an kashe hanya ɗaya ana gosulo to daga nan fa wuta da ya tashi ya dinga bin kan motoci yana mutane suna gudu to abin da muka tashi da shi shi cikin dare Allah mutane kusan 28 sun mutu har da wata mata tana zaune cikin siyana mai ciki a ciki dai ga zahiri tana zaune kuma da cikinta amma ta kone kurmus a cikin siyana so yanzu dai an kirga motoci manya-manya da ƙanana wanda za a ce ga sunan kusan mota saba'in duk sun kone gaba ɗaya kurmus daga nan park inda Roma ta bamu rinka faka motoci ba ma iya turo mota zuwa cikin kamfani silodi yanzu dai an tsaye da komi muna sa tsarin kila sai an kwakkwashe wa'annan wurin da suka kokkone sannan za a ba mutane su ci gaba da zirga-zirga. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.